yau litinin 24 ga watan safar hijira na da shekara 431 daidai da takwas ga watan biyu shekara ta 2010 mun karanta hadisi na hudu hadisi na hudu na littafin al'arba'una lawawiya عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يشي منظر الله يا بام لاباري وهو الصادق المصدوق شيخ منظر الله مسنين فإن غسيا فإن غسكتاوا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane ku ana haɗa hadisan a cikin mahaifiyarsa tsawon kwanaki arba'in yana hadisa ta maniyi kuma ya kono ala ƙasan misla zalika sannan ya zama gudan jini kwatankwacin haka wato kwanaki arba'in ثم يكون مبتا مثل ذلك sannan ya kasance tsokan nama kusan kwashin haka kuma yurtaru ilaihi malako sannan a aiko masa mala'ika a fi fihi roha mala'ika ya busa masa rai wa yi umaru bi arba kalimatin ana umurtar da kalmomi guda hudu bi haɗe rikihi littafin arzikinsa wa ajalihi da ajalinsa wa amalihi da aikin da zai yi a duniya mashakiyun aw sa'idun mutumin banza ne zai kasance a duniya ko kuma mutumin kirki fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ina rantsuwa da wanda babu abin bauta face shi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hakan samu ɗayan ku yayi aiki irin na 'yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'u babu abin da ya rage tsakanin da ita face zira'i a ya ko rashin jikabu littafin da aka rubuta ya tsere maka a ya amalu bi amali ahlin na sai ya yi aiki irin na ɗan wuta bayan Kudu ha ya cike ta a inna kun kuma akan samu ɗayanku la ya amalu bi amali ahlin na wanda zai yi aiki irin na ɗan wuta hatta ma ya kunu bai na huwa bai na illa zira'un har dai ya kasance babu abin da ke tsakanin sa da bace da ra'ayi guda fa yasbiqu alaihi alkitab kitabin da aka rubuta masa ya riga shi wato ya tsere masa ya amalu bi amali ahli aljanna sai ya yi aiki irin na 'yan aljanna fa ya dukulu haka ya shige ta rawahu bukhari wa muslim mun yi bayanin fa'idoji guda hudu waɗanda ake samu a ƙarƙashin wannan hadisin na abdullahi dan mas'ud nufin mu shine mu gabatar da fa'idoji kamar goma kacal da fa'idojin suna da yawa fa'ida ta biyar wannan hadisi shi yake nuna mana rashin kyau na zubar da ciki wannan hadisin na abdullahi dan mas'ud yana daga cikin hujjojin malaman fiko kuma malaman nan ba sashi guda ba a jima'al hau ala hurmati qatl al-jamin ittifaqan malaman fiqh sun ce haramun ne a zubda ciki idan ya kai ba a nafsin ruh an riga an buta majinjiri rai haramun ne yaushe ne ake buta majinjiri rai dubi hadisin abdullahi dan mas'ud da kyau arba'in na farko yana sura ta mani arba'in ta biyu yana gudan jini arba'in na uku yana tsokan nama tun mai rutalu ilaihin malak arba'in ta uku kwanaki nawa ne magana ta kare ba da mururi ni a ni'atun wa ishiri na yauman munzu shigayatin hamli daga farkon lokacin da aka ɗauki ciki idan aka samu kwana ɗari da ishirin fala ya juzu qatluhu bi halin haramun ne a zub wannan ci a kowane hali daidai hali guda idan ka na cimrarun hamdi ya aje ila wa fati da Ulle. idan an kyale cikin uwar za ta mutu ta samu wata larura wanda ta zama dole a cikin ta cire wannan jinjiri wannan ita ce sura kaɗai da aka halatta a zub da shi bayan jijiye ya samu kwanaki ɗari da ishirin shi ma dalilin da ta aka halatta an halatta ne saboda larura barura su su bihun mahazuwa malamai suna cewa ma za yi mun wajibu ita bihi ko wajibu tilas sai an cire jinjirin kafin a kubutar da rayuwar ita wannan mata tun da ya zama wajibi a cire wannan jinjiri ta shiga hali na larura wannan magana tana cikin alkawani nulfishiyya mujallar na biyu shafi na saba'in da zarar an ce maka ciki ya riga ya kai kwana ɗari da ishirin ittifaqan haramun ne a da shi malamai suna cewa waiza idza rahimu annaniya idan dai aka tabbata mahaifa ta karɓi maniyi don ba kowane maniyi ne yake shiga mahaifar mace ba sai maniyin da mahaifan ta karɓa wanda Allah ya yi nufin zai yi halitta da shi to idan mahaifa ta karɓi maniyi da tana ɗaukewa lokacin da aka tabbata mahaifa ta karɓi maniyi lam juz at-ta'arrudu lahu haramun ne a yi adima wannan maniyi ɗin haramun ne ma'ana zubar da ciki haramun ne mataki na farko ba daidai ba ne a zub da cikin da maniyi wato wannan maniyi ya riga ya shiga mahaifa wa ashaddu min zalika idza tukhallika dan an fara halittarsa lokacin da ya fita daga cikin na maniyi ya wuce kwanaki arba'in kenan ya shiga sura na gudan jini yadda manzon Allah ya sifanta idan ya ƙara kwana arba'in hannun da aka yi na zubar da shi yana ƙara tsananta domin fa Allah ya fara aikinsa akan wannan mani ba daidai bane wani ɗan adam ya masa tsadi wa a ashaddu min zalika sannan kuma hali yana daɗa muni idan lufifa fihin ruhu ya tara ya shiga kwanaki arba'in na uku lokacin da Allah ke mai da shi tsokan nama babu kyau a yi tsadi ma wannan maniyi inda al'amari yake tsananta shine idan aka riga aka busa masa rai wato tsakanin tazara na farko zuwa ƙarshe ɗin nan daga lokacin da maniyi ya shiga mahaifa <clears throat> zuwa lokacin da yake ƙetare matakai uku ɗin nan nan ne aka samu saɓani tsakanin malamai wani wanda duk iya ba fatawa na cewa babu laifi to maganar ta ba ta wuce tsakanin mataki na farko zuwa na uku babu wani malami da ya halatta a yi ta'adima ciki a bayan ya kai kwana 120 babu wannan malamin ka duba alkawani mun fitikiyya yadda na faɗa mujallar na biyu shafi na ƙara'il matukar maligi ya samu kwanaki 120 a ciki idan aka zubar da wannan ciki fa na qatlu nafsin ijima'a da kaso da kaki kai kitan rai a duba hashiyatu da soki mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da shida ya yi magana mai tsawo har zuwa shafi na ɗari biyu da sittin da bakwai لا يجوز إخراج المني المتكون متكون في الرحم عديد بني الزبد مني لا يرجع يتشنز حديث الساء معنى يا سامو كانكي أجتم هيفا walau qabla qabla arba'ina yawman ko da bai kai kwanaki arba'in ba ko da bai kai ba wa idanu sai fihi ruhu idan kuwa an kai ga busa ma wannan maniyi rai haruma ko haramun ne ijma'an shi aka ce ijma'an fahimtar malamai ta zo daya babu sabani Hajiyatu da suke littafi ne na makabar Imam mali. Allah ya ji kanshi. haka kuma ni nihayatul muhtaj wani littafi mujaddal na takwas shafi na 442 malamin ya kawo sabanin fahimtar da aka samu tsakanin malamai game da hukuncin zubar da ciki بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في في الجنين malamai fahimtar su ta zo daban-daban a game da hukuncin zubar da ciki kafin a kai ga busa rai kala ya ce wa yuqaryuka ana iya cewa amma halatun nafsi ruh bada ba'dahu ila al ba, shakka fi tahrim daga lokacin da maliyi ya samu kwanaki 120 a cikin mahaifa har zuwa lokacin haihuwa wannan babu tabani a kansa cewa haramun ne a wannan ciki wa amma qablahu inda saɓanin yake shi ne kafin wato maniyi ya kai kwanaki ɗari da a cikin mahaifa ce fala yi kwa kullahu khilaful aula babu wani malami da yake halal duka dai an ce haramun ne amma akwai waɗanda suke ganin babu laifi idan an samu dalili mai ƙarfi bal li tanzihi wa tahrim wa yaqwa wa tahrimu fi ma qaruba min zamanin nafsi haramcin yana da ƙarfi idan har wannan maniyi kwanakin ke samu a cikin mahaifa ya kusanci ɗari da cikin koda bai kai ba yake na'am lauka na tannuka ne zinan a ƙarfi ta kawar jawa akwai waɗanda suke ganin babu laifi a zub da ciki in na zina ne abin da za ka yi la'akari da shi shine an yi wa allah ta'adi allah tabaraka wa ta'ala yana halitta sai aka yi mata ta'adi ciki da na zina da ma na halal dukansu haramun ne a zo da su amma akwai waɗanda suke ganin babu laifi la'akari da irin illar da za ta biyo baya to waɗanda ke ganin babu laifi ɗin su ma suna ta'awili ne ƙarƙashin kwanaki ɗaya a kwana ɗaya zuwa kwanaki ɗari ce ke nan kada dai ya kai turi turikat hatta nufi kafiha nan ma malamin ya ce da za a bar cikin zina har ya kai kwana ɗari da ishirin ala shakka fi tsakare babu shakka haramun mai zubar da shi babu shakka wannan hukunci na zub da ciki baki sai malamai sun dogara ne akan wannan hadisi na abdullahi bin mas'ud Allah shi kara masa yarda fa'ida ta shida wannan hadisin yana gwada mana hukuncin kafara da an ce an zub da ciki an yi cikin rai ka fara ta shigo wani babi ya shigo na musamman wala ta jibo illa idan kana janinu qad nufiqa fatihin ruwa? ba a cewa za a yi kafara don an zub da ciki Shi ba idan wannan cikin ya samu kwanaki 120 ba kuma kafara kaɗai ba dole sai an gama da jiya min jiya da kafara suna tafiya ne ka fada da ka fada da kafara da jiya suna kan mutumin da ya zub da ciki kafin ta bayan wannan ciki ya samu kwanaki 120 wa yakunu zalika ba'da a mi'atan wa 20 yawman bijila yake kan daga daukan ciki zuwa lokacin da ciki ya samu kwanaki 120 idan aka zub da shi to dole ci an yi kafara domin a rai wa amma jiya ita kuwa jiya tana wajaba ne na kuni ɗari idan wannan ɗa ka'idarsa shi ne an samu har an kai ga barinsa kuma an ga halittarsa an gama suranta komi iza na zalar da nino ba da fitar da shirin min alhamdi ciki ya samu wata shida aka zub da shi babu shakka sai an ba da diya raƙumi ɗari ɗin ɗa namiji ne wa hamsu ne ga da lil'umma in mace ce kuma rakumi hamsin matukar ciki ya samu wata shida a da shi an ba da diya idan aka da shi ba akwai waɗanda suke ganin yana da kyau a bambanta shi da ɓari, kafin ya samu hukuncin jiya na mutum kamili ne akwai bambanci tsakanin diyan ɗan ɓari da diya na mutum kammalalle shi yasa wasu malamai ke cewa in dai cikin ya samu watanni shida aka yi ta'adin wannan ciki bai fito a mace ba ya fito da rai wa asha hayatar mutuwar ma mata da sabon har ya samu ɗan rayuwa kafin nan ya mutu ba wannan lokaci ba a cewa an zub da ciki an kashe rai wata kunu ta gurra ana cewa za a ba da diya na ɓari idan cikin bai kai haka ba misali ba a kai haihuwarsa ba lakin lahu ba da takrir an gama halittar sa kenan ya samu kwanaki ɗari da ishirin kafin a da shi galibi yana farawa ne ba da tisina yawman min bidayatil haml daga ranar da ya shiga mahaifa zuwa lokacin da aka samu kwanaki cikin lokacin Allah ke gama suranta halittar mutum tsakanin cikin zuwa ɗari da ishirin lokacin Allah ke kammala abin da ya rage a busa ma wannan jinjiri rai to tsakanin kwanaki cikin zuwa ɗari da ishirin idan aka zubi ciki wannan jiya din jiya ce ta ɓari jiyar ɓari kuwa yadda ya zo a hadisin da imam bukhari da al-imam muslim hadisin abu huraira wasu mata suka yi faɗa iktatalat imra'atani min huzayl mata biyu suka yi faɗa a zamanin annabi Muhammad. Haramat ihdahum al-ukhra bi hajarin mace ɗaya ta ɗauki dutse ta jefi ɗaya da wannan dutsen. Waccan da aka jefa kuma tana da juna biyu. Fatalat hawa ma fi batniha. Matan sai ta faɗi ta mutu jinjirin cikin nata shi ma ya mutu. mu ila nabi ta kawo rikimar gaban manzon Allah. Faƙaba Allah ne janiniha gurratan. abdun awwalina manzon Allah ya ce su hukuncin ɗan da ke cikin wannan mata da aka kashe diyarsa shine za a bada gurra gurra ita ce kimar bawa ko baiwa wannan ita ce diya na jinjiri kenan ana kimanta shi ne ba da bayan an gama suranta halittar jinjiri a cikin mahaifa ya samu kwanaki 120 sai aka zubuta wannan ciki ka'ida ne sai an bada diya diyan nan daidai ne yake da kuɗin bawa a duba al-mughni littafin ibn qudama mujallad na takwas shafi na 327 yayi bayani akan haka sauran malamai yana cewa wa idza karibat al-hamil dawa'an da ace mai ciki za ta sha wani magani fa alqat bihi hada, da ganganta sha wannan magani yayi zama dalilin zubar da cikin ta a laiha gurra ita matar ta biya diya kaga dai cikinta ne ita kanta ce biya diya da ce ce diya manzon Allah ya ce daidai da kimar kuɗin bawa sannan wannan diya ba ta rufe min ha shay'an ba za ta yi gadon shi ba diya za a raba shi ne akan magadan wannan jinjiri wanda uwan domin ita ce kai dalilin kisansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka'ida innal qatila la yarithu al-maqtul wanda duk yayi kisa baya gadon wanda ya kashe idan mutum yayi kisa ba zai yi gadon wanda ya kashe ba don haka in tun ita ne ta kashe danta ba za ta yi gadon wannan dukiyar ba kuma dole sai ta bada wannan jiya. diya a raqaba fi hadhihi al-jumla ikhtilafun bayna ahli al-ilm na'lamuhu ibn kudama yake wannan maganar abu sabani a tsakanin malaman sunna a kai da uwa za ta zubda ciki da ya kai kwanaki ɗari da ishirin duk duniya malaman sunna kaf sun ci biya biya babu wani malami da fahimta ta saba ma haka wa zalika li annaha aqqa fil janina bi fi'liha wa jinayatiha dangan ka zubda wannan ciki wa lazima fa lazimaha zamanuhu bil qurra kama zaujana a cikin ruha wannan hukunci yana nan a kanta kamar da a ce wani ne ya kashe ta kamar yadda abin ya auku a zamanin manzon Allah wata mata ta jefi mai ciki ta kashe matan da ɗan cikin nata manzon Allah ya ce to ga diyan jinjirin in wani ne ya kashe ta sai ya biya diya in ma uwar ce ta kashe ce ta biya diya ibn qudama ya ce wa in sharaka jama'atun fi darbi imra'atin ɗauki wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gwada maka a ce mutane za su haɗu su jiki mace guda a alƙar dalilin sai ta yi ɓari tuho aw al-qurra a rahin jikin wannan biya tana nan wajibi ne dukkan su za su biya ya za su biya a kasa Za a kasa wannan biya din kowane mutum daga cikinsu ba da nashi kaso a haɗa ya zama daidai algurra yadda manzon Allah ya faɗa kimar bawa ko baiwa wannan ita ce diya ce sannan hukunci na biyu wa ala kulli wahidin minhum kafara kowane ɗaya cikin mutanen nan sai yayi kafara azumi kwanaki 60 kaga diya yi karo karo ne su bada amma ita kafara ba a raba ta idan mutum goma ta kashe mutum daya jiyar da za su bayar na mutum ɗaya ne amma kafara da za su yi adadin mutum goma kowa sai ya yi azumi kwana sittin don ita kafara ba a karkata ta wani bai dauke ma wani kama idan ta da jama'a sau rajulan wahidan hukuncin guda ne da yawa mutane sukan yi tambaya mutum yana tuka mota ya ruga a guje ya je ya faɗi mutum goma suka mutu wai kafara nawa zai yi wallahi ina mamaki har ana samun malamai da suke cewa zai yi kafara daya subhanallah ka kashe rai goma kai kafara daya subhanallah kuma wannan magana magana ta kafara annabi bai barka da Allah bai barka ga annabi Muhammad ba Allah da kansa ya bayani ta cikin alqur'ani ta ina ka samu hujjan kwakwarima ga maganar Allah za ka ce wai mutum ya yi kafarar mutum ɗaya alhali ya kashe goma ta tsayo ba da za ka yi dalilin mutuwar mutum ɗari ka yi kafara na mutum ɗari wannan ita ce ƙa'idar Allah kuma ita ce sunar manzon Allah a zuwa fasawar ja da'ima mujallar na 21 shafi na 339 kuma abin mamaki akwai waɗanda suke cewa wai za a ciyar ya yi dalilin mutuwar wani yake gani shi ba zai iya kafara nan ba ba zai iya azumin kwanaki sittin a jere ba sai wani malami ya ce masa ka je ka yi littafin abincin mutum sittin ka bayar sai na ya samu wannan kiyasi abu da duk ake maganar kafara ana canza abinci ya koma madadin azumi kan da kita Allah bai ba da zaɓi ba in je kayi dalilin mutuwar mutum shi da shi kayi azumi kwana sittin to idan ka iyawa don rashin lafiya ba, malamai suka ce ana jin ka har ka mutu kuma wani ba zai maka ba kai da haƙƙi ne ne girma a wajen Allah duba fatawar latinatul da'ima mujallal na 26 shafi na 272 ibn qudama yace fadiyatuhum alaihim bil isra Ba a karkata diyan nan akan su wa ala kulli wahidin fi kulli jamilin kafara sannan kuma kowa zai yi kafara da za su haɗa kai su yi dalilin wato zuba ciki ko kowa kafara tana kansa biya ɗaya ce a kansu Allah shi mu gani don haka akwai a kan mutumin da ya zuba ciki sannan kuma akwai kafara biyan nan tana daidai da kimar kuɗin bawa ko baiwa malamai sun kimanta in ka duba al ne mujallar na takwas shafi na uku da da ishirin shida suna cewa jiya ta alburra ne nisfu ushur jiya rabin kashi ɗaya cikin goma na diyar mutum diyar mutum shine raƙumi ɗari raƙumi ɗari ɗin nan ka kasa shi gida goma sannan ka ɗauki kashi guda ka raba biyu raƙumi nawa za a samu raƙumi biyar wajen hamsin yana al wanda ya zub da ciki zai biya kudin rakumi biyar shine adadin diyarsa wanda ita ce fatawa ta da na'umar ya yi aiki da wannan hukunci sahabban annabi muhammad da dama kuma wannan ita ce fahimtar al'imamu malik da al'imamu shafi wa akwabin ra'ayi ake tambaya ga allajinatu da'ima matar da ta zub da cikinta da gangan ga Arba'ata أربعة ya kai wata وتهدو wannan ciki ta za aka zubda shi ba ma za ta wa ma hiya kafaratuha da ya za ta yi kuma ne ya kafarar ta ka duba fatawar madina musallan da ɗari biyu da hamsin da biyar. haka ba ta amsa ya ji yajibu alal mar'ati allati ta'ammadat qatl al-janin a taubatu, ila Allah wal istighfar wajibi na farko da ke kan matan da ta zub da ciki ta shine sai tuba ga Allah kuma ta nemi gafaransa afallahu an yaghfira laha akwai fatan Allah ya gafarta mata da babu zunubin da Allah zai gafarta mu bawa wajibi ne ta tuba wannan abu na biyu wa alaiha diyyat wajibi ne ta biya diya wa hiya qurratu abdi aw ama qimatuha ashuru diyyatil ummi khamsun min al-ibl bayan ta nemi gafaran Allah sannan kuma dole ce ta biya diya raƙumi biyar raƙumi biyar suke misalin da kuɗin saudiya suke cewa kamsa ku ta riyal riyal dubu biyar kenan kowane raƙumi yana daidai da riyal dubu ɗaya riyal dubu biyar a canza shi yadda aka canza kuɗi tafiya aikin hajji bara naira talatin ko eh, naira arba'in dubu biyar sau arba'in nawa ne riyar hmm? dubu biyar sau arba'in shi ne diyar mutumin da ya zurbi ciki aka sake tambaya yana cikin fatawar lajinatu da'ima mujallar na 21 shafi na 316 إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد ثمان أربعة أشهر وجب في إسقاطه برة عبد أو أمى والكفارة وهي إسك رقبة مؤمنة فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين bayan cewa za ta ba da jiya kuma sai ta yi azumin wata biyu a jere daga akwai bukatar a nemi gafaran Allah sannan wajibi ne a biya kuma tilasi an yi kafara subhanallah haka nan Muhammad bin Salih al ta wadda ya bada yana cewa man shariba dawa an amsa bi isqati janinin wacce ta sha magani da ta saboda ta zubda cikin ta li thalathati ashhurin cikin da ya kai wata uku sai ce laifa alaiha diyatun wala kafara da wata uku ne babu diya a kanta kuma babu kafara kwanaki 15 kenan li'annahu lam tunqaq min ruh saboda ba a kai ga buta majinjirin rai ba Ba amma in atamma arba'ata ashhurin amma in ya cika wata hudu fa amilat ku amdan da gangan ta zubda ciki fa alaiha diyatu wal kafara sai ta biya diya kuma sai ta yi kafara siyamu shahrayn mutahabi'ain azumin wata biyu a jike kamar lam ya iya islam wanda ba zai iya azumin ba ba alaika alaihi iqamu babu wata ciyarwa da zai yi ana sa ba bashi to lokacin da Allah ya baki hali idan Allah ya baki hali sai yayi wannan azumi haka sake tambaya yana cikin fatawar lajna da 21 shafi na 339 إذا كان الواقع أن الحمل في الشهر الرابع ولم يكمل أربعة أشهر فإنه لا كفارة عليه في سقوط هذا الجنين babu kafara saboda an zurda cikin da bai kai wata hudu ba wa ala dalika fala yusamma wa la yulaqqab wa la yusalla alayhi ba a ma wannan jinjiri suna ba a masa wanka ba ba za a mai sunna ba kamar yadda bayani ya gabata sannan kuma babu kafara amma dai an taka dokan Allah Ta baraka wata ta'ala haramun ne zubar da ciki ala kulli hali inda yake da muni lokacin da hukunce hukunce suke hawanka shine idan jinjirin ya kai kwanaki 120 daga kwanaki cikin zuwa 120 nan ne hadari yake ba a cikin matalib ulil nuha mujallar na shida tashi na hamsin. dan aka yi magana akan matar da za ta je wajen likita likita ne zubda wannan ciki إذا اجتمع عامر بالإسحاق الأم ومباشر له كالطبيب ta samu ciki ta je gun likita ta ce a zub da wannan ciki mutum biyu sun yi tarayya wajen aikin banza wala shakka annahuma sharika ne fi ibni hadhihi al-jarima dukkan suna da zunubi babu shakka dukkan suna da zunubin zubar da wannan ciki sai dai inda magana take idan jinjirin ya kai kwana ɗari da ishirin waye diya take kansa kuma waye kafara take kansa sannan malamai fahimtar su ta saba wa sawabu annahu halal mubashir malamai sun ce wanda yayi kokarin zubarwan shine wanda diya take kansa da kafara shine likita. uwar babu laifi a kanta da haka za ta nemi kafaran Allah saboda ta kulla mummunan niyya idan kuwa mutum yayi mummunan niyya har ya yi azama a kan niyyarsa Allah yana kama shi da laifin wannan niyya a ranar tashin kyama. amma da da kafara hukunci ne da ke kan likitan da ya yi ƙoƙarin zubar da wannan ciki li'annahu huwa al ƙasilu haqiqatan domin shi ne wanda ya kisa na haƙiƙa wannan fahimta ko ita ce wacce ibn Salih al ya zaba yake cewa idan mace da likita suka haɗa kai suka zub ciki shin likitan nan ne diya da kafara suke kansa ko uwar akwai malaman da suke cewa dukkan su za su yi kafara sannan kuma za su raba diya ba ma hakika in ka dubi al'amarin da kyau za zaka gane wanda ya yi ta'adin shi ne likitan na'am ita ce ta kawo matsala amma dai kiya mu bashar wato a kowane mubashir shi ne wanda ya yi wannan aiki saboda haka shi ne wanda diya da kafara ke kanta matsala ta bakwai fa'ida ta bakwai da muke samu game da wannan hadisin na abdullahi dan mas'ud shi ne hukuncin jinin da ya fito wa mace lokacin da ta yi bari kar ku manta jini yana samun hukunce-hukunce a kan mace idan ta samu ciki lokacin da mace ta samu ciki ita ta yi ɓarin wannan ciki babu mamaki ba ita ce dalilin zurewar cikin ba wani dalili ya sa wannan ciki ya zube to ina hukuncin jinin nan da take yi shin jinin da take yi jinin diki ne kaga kenan fa alal mar'ati tarku salati wa yam. haramun ne ta yi sallah haramun ne ta yi azumi wa har haramu aka zaujiha an jami'a sannan haramun ne mijin ya yi jima'i da ita saboda haramun ne ga namiji ya tare da mace da take jinin haila ko na biki to idan mace ta yi barin ciki ina hukuncin wannan jini malamai sun yi amfani da hadisin abdullahi dan mas'ud ke bayanin hukuncin jinin da ya fito wa mace da ta yi bari ma'ana cikin nata bai kai lokacin haihuwa ba da a ce ya kai lokacin haihuwa idan ta haifi wannan jinjiri jinin da yake cika mata shi ake cewa jinin jiki za ta yi sassa ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai jima'i da ita ba sai lokacin da ya ɗauke. ko kuma ta samu kwanaki arba'in daga haihuwa fahimta mafi inganci to idan ya kasance cikin nan bai kai kwanaki ɗari da ishirin ba hukuncin da ke kan wannan jini daban ne idan ya kai kwanaki ɗari da ishirin Allah ya riga ya busa masa rai saboda haka bari da ta yi sunan sa haihuwa jinin nan da ke fita jikinta jiki ne والدم يعتبر نفاقا إذا أطلقت المرأة جنينا فتحين fihi خلق الإنسان ya kasance mace ta yi bari jinjirin da ta yi barinsa ɗin nan gashi nan an gama suran ta halittarta a wannan lokaci jinin da ke fita mata ba wani jini ba ne in da biki ibn usaini ne yake cewa a cikin fatawar mar'atin muslima mujallar farko shafi na ɗari uku da hudu zuwa da biyar قال أهل العلم in faraja, يكن شيء bayyana خرج hankun in فيه خلق إنسان kai ƙari. da tabarar ya zamanto yana da cikakken su da irin ta ɗan adam inna kama ha ba da kurujihi yuqaddu nifasan wannan jini da ke fita maka malamai suna cewa jinin biki ne Allah ya gama halittar jinjirin kafin a yi tsarinsa ta turuku fihi sabrata don haka za ta daina sallah wa tsoma da azumi wa ya tajannabu buha gaujuha mijinta zai kaurace mata hatta tafura sai ta yi ƙarfi wa in kharaja wa huwa ghairu mukallaf idan ta yi barin jinjiri cikin da ta yi barin ko ba a gama suranta halittarsa ba ta yi barin jini ne kawai ko ta yi ɓarin wata halitta wace wadda ba za a ce halittar ɗaukar jiki ba a gama halittar wannan jinjirin ba kenan fa innahu la yu'tar arzamu kafin don haka wannan jini ba a cewa jinin biki har huwa da mu kwakwajin jini ne wato mara kyau kamar dai na ciwo kawai la yamna'uha min salati wala min wala siyami wala min Ta yi bari da tafe jini bai dauke ba sai ta sanya fa sai alwala ta yi sallah wannan jini da ke fita jikin ba jinin jiki ba ne don haka bai hana ta sallah bai hana ta azumi ita yake sa matan tana da juna biyu ta samu ɗari ka'idar ita ce idan an kai ga suran ta halitta a cikin mahaifanta kafin ta yi barinsa wannan jini da ke fita mata a al'auranta jini ne na jiki idan ba a kai ga halittar wannan ɗa ba to jinin ba na jiki ba ne قال أهل العلم وأقل زمن يتبين فيه تخطيط واحد وثمانون يوما mafi karancin kwanaki da ake fara turan ta halittar ɗan ajin kwana tamanin da ke ne shi yasa malamai suka ɗauka daga kwanaki tamanin da ɗaya idan mace ta yi ɓari ba sai ya kai ma kwanaki ɗari da ishirin akwai bambanci tsakanin hukuncin jinin jiki da kuma hukunci na jiya da kuma kafara game da ɓarin da aka yi Allah shi samu gani idan aka samu kwanaki tamanin da kafin mace ta yi wannan jini da ke fita mata malamai suna cewa jini ne na jiki idan ya wuce haka in bai wuce ba da jinin jiki ba ne fa'ida ta takwas da hadisin nan yake karantar da mu inna min al-mala'ikati man huwa muwakkalun bin nafsi fil ajinna wannan hadisi na abdullahi ibn mas'ud yana nuna mana cewa a cikin mala'iku akwai wanda Allah ya ba shi aiki aikinsa shine ya tafi cikin mahaifar mace ya busa majin jinjiri rai hadisin annabi muhammad ya nuna haka wa hum abidun da wa yunhauna hadisin yana gwada mana cewa mala'iku bayan Allah ana umurtansu ana hana su ba sa aikata wani abu su abin da aka umarce su shi yasa annabi ya ce wa yi umaru bi kaddi arba'i kalimati ana umartar mala'ikan ya rubuta kalmomi guda hudu bi arba'i kalimati wa yi umaru ana sa ya rubuta shi ba da kansa yake yi ba sai dai umarni da ake ba shi ne yake ɗauka wala man fi samawati wal ardi ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكثرون يسبحون الليل والنهار لا يكفرون mala'iku ba su kai ga Allah Allah madaukaki ya ce ka suranta halitta namiji ya suranta halitta na mace da aljan Allah tabaraka wa ta'ala cikin ya anbiya aya ta goma ta tara ya gaya mana haka bai bayyowa ina ake samun taurin kai sai an dawo duniya wajen ɗan adam da mala'ika Suratun suratul nahl aya ta 49 walillahi yasjudu man fi sama ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbiruna yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ya ce duk abin da ke da ƙasa yana sujuda ga Allah tabaraka wa ta'ala min dabbatin kowace dabba wal mala'ika hadda mala'iku wa hum la yastakbiruna ba su girman kai ya kafu na rabbahum suna tsananin tsoron Allah mahalicinsu min saukihim wanda ke saman su wa mayu umaru na suna yin abin da Allah ya umarce su suna da tsananin tsoron Allah ba sa kari ba sa rage wa yi umaru bi kasbi arba'i kalimat rubuta kalmomi guda hudu to ba zai kara ba kuma ba zai rage ba ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa وقودها الناس hijara. عليها ملائكة جلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون to haka mala'iku suna ɗaukar umarni na Allah madaukaki su rubuta abin da Allah ya umarci su su rubuta alau qala qa'ilun mai tambaya yana iya cewa ayi harfin yaktubun da wani yare suke rubutun kasa akwai yan tiniri mala'ika ya shiga mahaifa yana rubuta abin da Allah ke bashi shi umarni wani yare ne hal yaktubuna bil lughati al arabiyya am hausa da hausa suke rubutu su ba hausa ne a rubuta da larabci in jinjirin ubansu ba larabe ne malamai sun ce as-su'alu an hadha bid'a kama yi tambaya wani harshe ake rubutu na bid'a ne me yasa aka ce bid'a saboda ba a taɓa samun sabbin ba علينا أن نؤمن بأنهم يكتبون ما بأي لغة فلا نقول شيئا واجبين مي إيماني mala'iku suna rubuta abin da Allah ya musu umarni a cikin mahaifa wani harshe na fitar takaddan sannan kuma Allah ya bar wa kansu sani duk da an samu nasoshi da dama waɗanda suke gwada cewa ana rubutun a goshin jinjiri ana rubutun a warkan takarda da hadisai suka inganta mafi dacewa shi ne kabar ilimin ga Allah tun da Allah bai sanar da mu ba da Allah yana son mu sani da ya gaya mana fa'ida ta tara wajibi ne mu yi imani da kaddara ya zo cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wa yu'maru bi arba'i kalimat za a yi umarni ga mala'ikan ya rubuta kalmomi guda hudu bi tasdirin bi tasdirin arzikin wannan jinjiri za a ba mala'ikan nan umarni ya rubuta yaya arzikinsa zai kasance wanda irin dukiya zai samu Ya rubuta wa ajali shekarun da aka ɗiba masa a duniya Ya rubuta wa amali aikin da zai yi zai rubuta wa shaqiyyun aw sa'idun fa kullu shay'in maksubun wa mafrugun minhu duk wani abu da zai samu ɗan adam an riga an rubuta kuma an gama wajibi ne kuma kai ka yi imani imani da hukuncin kasa da kuma kankara ya a marati ba yana da martaba kamar guda hudu wajibi ne ka yarda waɗannan martabobi guda hudu gaba ɗayansu da farko ilmu ka yadda da cewa Allah yana da ilimi akan abin da ke halitta ala ya adamu man khalaqa kare ya faɗa mana a suratul Insa, wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima ku dan aka ku san wani abu ya auku sai abin da Allah ya yi nufin sai auku duk inda ka kai ga son abu in ka bai yi nufin sa fa ba za ka same shi ba inna Allah kana aliman hakima Allah ya kasance masani da hikima imani da kadara bai cika sai kaya ta cewa Allah masani ne akan komai sannan na biyu alkitaba wajibi ne ka yarda cewa an rubuta duk abin da aka yi mutum halitta an yi rubutun sa cikin Allahul Mahfuz wanda ya zo a cikin suratul Hadid aya ta 22 ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir babu wata musiba da za ta samu wani a nan duniya an nabraha inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai suke ga Allah tabaraka wa ta'ala ga hadisin manzon Allah da ke sahihu muslim hadisi na dubu biyu shida da hamsin 2653 inna Allah qaddara maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana Allah ya kaddara kaddara kika hadisi Allah ya nufi ki halicce shi aka riga aka yi kaddaran da shekara dubu hamsin sannan ma aka halicci duniya kaddara ta riga duniya kaddara ta fi tsufa akan duniya da shekara dubu hamsin ji annabi muhammad wajibi ne kai da wannan mataki na uku shine al-irada ka yadda da cewa Allah yana da nufi bi ma'ana fala yakunu shay'un fi samawati wal ardi illa bi iradatihi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce komai muka da ce shi ne ga kaddara Allah ya yi nufin abin kafin abin ya auku abin da ya auku haka nan ba tare da nufin Allah ba da hudu shi ne alhalko shi kansa halittan ka jingina shi ga Allah kullu ma fi samawati wal ardi makhluqun lillah da ke sama da kasa Allah ya halicce shi سورة الفرقان آية بيو الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك mulki. الملك وخلق كل shayin? فقدره تقديرا Allah fa'ida ta goma wannan hadisin na Abdullahi bin yana kawo mana karshe na dan adam innamal a'malu bil khawatim za a rubuta wa shaqiyun aw sa'idun wannan jinjirin dan aljanna ne ko kasan wuta na kirki ne ko na banza wancan hadisin na Annabi sallallahu alaihi shi ke bayani abinda ake nufi da shakawa da as-sa'ada innamal a'malu bil khawatim ana ayyuka ne da yadda karshen ɗan ya zo don haka yasa abdullahi dan mas'udu yayi rantsuwa fa wallahi allazi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لأكل أكري به يندى لشن الأدم يزو وهكذا فرقم با كرشم الله كيف كرشم حديث من صحيح البخاري كتاب القدر كتاب الجهاد كتاب المغازي كتاب الرقاق duba sahihu muslim kitabul iman hadisin sa'ad bin sa'ad al-sa'idi hadisi da muttafaqun alayh innamal a'malu bil khawati manzon Allah yace ana aiki ne kawai da kashin adam ba a la'akari da farkonsa. sa abin da zaka yi a farko yi sai me ake dubawa yaya karshen ka yazo jama'a akwai aiki a gabanmu. mu akwai magana da ibnu da ke yayi da ke sharhin wannan hadisin hadisin Abdullahi bin hadisi na hudu na al-arba'un an-nawawiyya cikin sharhu nawawi a sharhu arbain an-nawawiyya da yayi yana cewa lamma anna wal khatima abin da ya wuce ya ɓuya babu wanda ya san shi abin da ya saura a zahiri ne kowa na ganin shi mutum ne ya faɗi ya mutu ba ku san yaya ayyukansa na baya suke ba amma dai kun san yanzu aikinsa na yanzu a ina ya mutu a ya mutu a gidan giya da can mutumin kwarai ne a a sharan masallaci yake ko liman ne a a mai wa'azi ne wanda duk ku san shi ba ko kun sani da me za ku yi aiki a ƙarshe inda ya mutu sai ku ce fasiki magana ta kai to a nan duniya kenan kuma bare wajen Allah dan adam ya yi aiki da karshenka bai zuri farko ba saboda farkonka masura السابقة كانت مستورة عنا والخاتمة باشرة لكل أحد وانقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير يكذل حديث عبد الله بن مسعود kalura da shi da kyau za ka ga mutane akasari da wuya ka samu na kirki ya lalace shi ka samu lalatacce ya wannan kuma rahama ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ce fa fi da wuya a samu mutumin kwarai ya ɓaci sai dai a samu mutumin banza ya shiryu da yasa a suratul Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ala khawfun alaihim wa la hum yahzanun أولئك أصحاب الجنة a فيها جزاء بما كانوا يعملون duk wanda ya ce Allah shi ne mahalicinsa da kuma tsaya a kan kalmar shahada matsalar ita ce al-ibtiham ka yadda kai musulmi ka tsaya ma kalmar shahada In idan ku ka tsaya mata Allah yana maka al-dhikr fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro akan waɗannan kuma ba su bakin ciki yanzu hadisin manzon Allah ya yi bayani haka ayar alqur'ani ta nuna mana karshen adam ta biyu ne babu uku ko dai na kwarai إما na أو in ma shaqiyyun aw sa'idun a يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ربك فعال لما يريد وأما الذين سئلوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز الله كتاب من أجل النقري فالنهاية اثنتان إما شقاء وإما سعادة ونسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل السعادة الله يسي هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله شيء هل الشيخ شكنكم أقوي كافر شكنكم أقوي مؤمن فسورة التغابر dawo hadisin manzon Allah suna sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin sayyidina ali kunna fi janazatin fi baqi'il garkat wata rana muna jana'iza an yi mutuwa an je makabarta alkarka fa atana rasulullah sai ga manzon Allah ya iso mana inda ake tonon kabari fa qa'ada manzon Allah ya zauna wa qa'adna mu ma muka zazzauna haula hu kewaye da shi wa ma'ahu yaqratun da hannun manzon Allah akwai wata ƴar sanda falakata faja'ala yankutu fi faratihi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daga kansa sama ya sunkuyar kasa an yi shiru Annabi yana buga ƙasa da wannan sanda alamar ke mutumin da ya shiga damuwa kan jimawa sayyidina Ali yake sun makara ce wuce, ma min ahadin babu wani mutum cikinku ku ma min lafsin manfusatin babu wani rai da Allah madaukaki ya busa mata halittar rai illa wa kakkata Allahu makanaha fashe tuntuni Allah ya riga ya rubuta makomanta min aljannati wan ko sai wuta ko aljanna wa illa wa qad kutiba ai riga an rubuta shaqiyatan aw sa'ida na kwarai ce ko na banza tuntuni an gama in annabi Muhammad a makabarta ana zaune kalan nan take a kalar da wani mutum ya rasulullah ashe dai abin tuntun an gama afala dan kusa ala kitabina wa la amal tukun muke aiki mu kyala wancan littafin da mala'ika ya riga ya rubuta dan wuta ko dan aljanna na fare ko na banza kowa ya shi kadin saman kawai mu daina aiki zan Allah ya yake kul ikmalu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu la ila ku kama aiki kowannen ku za a tafi da shi ne har ya cimma abin da aka rubuta masa dinnan. nan annabi ce fa amma abu sa'ada na kwarai din bai yassaru na amari ahli sa'ada zaka ga an ba su sauƙin aiki na mutanen kwarai in kana neman masu sallah zaka ga su ne masu azumi su ne masu kokari duk wani aiki da ake so a samu aljanna zaka ga suna ciki to annabi yace Allah ya sauke musu aikin yan aljanna domin makomar su ita ce aljanna wa amma ahli taqawa su kuwa mutanen banza fa yuyassaruna bi amali ahli taqawa kuma Allah zai sauke musu aiki irin na mutanen banza shi za ka samu gidan giya shi ne wurin caca shi ne wurin mata a kaga ya ɗauki siffofi na masu tafiya wuta kuma haka shi dan wutan akwai alamar da alamar da tana wajen aiki sannan annabi ya karanta ayoyin suratul layl amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa falyasruhu lil yusra wa amma man bakhila wa stagna wa kadzaba bil husna fa falyasruhu lil usra rawahu bukhari wa muslim al'insanu la ya jiri ma za ku ci ba lahu babu ɗan adam da ya san me aka rubuta lokacin da yake mahaifa ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه haka ake umurtan ka dage ga siffan mutanen banza ga na mutanen kirki ga alamar yan aljanna ga ta yan wuta tun da baka san ina za ka ba sai ka zaɓa ka dage Allah ya samu gani Ibn yi al-Jawziyya a littafin sa al ya yi magana mai tasiri mai ma'ana yana cewa wannan hadisin ya samu kuskuren fahimta na mutane da yawa kuma haka ne an riga an rubuta dan wuta an riga an rubuta dan aljanna sai al-juhadu billahi wa asma'ihi wa sifatihi a cikin al shafi na 161 akwai jahilai waɗanda ba su san Allah ba ba su san sunayensa ba ba su san siffofinsa ba al-mu'tiluna li haqa'iqiha wadanda suke kin ba ma Allah hakkokinsa yusibuna baha ila qalbihi suna sanya kin Allah a zuciyar mutane ويقطعون عليهم طريق محبته ينكي حنيا لأكي دي أقامو سويير الله والتودد إليه بطاعته من حيث ما يعلمون ديوا سنة هكني أهالي جاهل haka ji malami yana ce maka tun tina an riga an gama duk iya sallar cikin dan wuta ne ke da wuta Kace to kaga malami ke faɗin haka. Yana ganin shi ilimi ya dokara da shi kan cewa jahilci bane. Wa nahnu nadhkuru min dhalika amthilatan ma yuktaba 'alayha fa minha annahum yuqirruna fi nufusi du'afa anna Allah subhanahu la tanfa'u ma'ahu ta'a. Idan ka cewa mutum ya daina wani aiki saboda tuni an riga an rubuta makomarsa ko dai wuta ko aljanna kana hana shi duk Allah tabaraka wa ta'ala. وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه ce maka a jikin da kai aiki da kyau matuƙar da yake ne an rubuta dan wuta ne wutar za ta shiga wa annal abda laysa alaihi shiqatun wala amin wal min makruhin a nuna maka cewa sallolin da kake yi babu tabbas azumin kama babu tabbas kana iya ibada sannan a lahira Allah ya tura ka wuta zahiri malamin da ya faɗi haka yana nuna cewa Allah azzalimi ne malamin da zai faɗi haka yana gwada wa mutane cewa Allah ji azzalimi an yi sallah an yi azumi an yi zakka an yi kaza an yi kaza a lahira shi ta mutum a huta wa anna tawmin at-tawhid wal mutarraha ila ash-shirk wal ijma wa yuqallibu qalbahu min al-iman al-khalis ila al-kufr wa yaruna fi dhalika athar sahiha lam yafhamunaha da yawa suka dauko hujjoji su kafa akan haka kuma hujjojin ingantattu amma fahimtar su ce ka karkatacciya ina dalili ibn al-qayyim al-jawziyya yake wa kutubullahi al-munazzala kulluha wa rusuluhu kulluhum shahida bi biddi zalika ayar alqur'ani tana nuna cewa Allah bai taba zalunci ba inna allaha la yadhu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yu'tiha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah bai taba zalunci gwargwadon girman kwayan zarra da za ka yi aikin kurai guda ɗaya, da zai ninka maka ninkin baninki a lahira ba baka lada mai yawa ya za a ce Allah da ke da wannan sifa shine azalimi kayowa sai ke na fahimtar hadisin ne rufi ba Allah ba azalimi ba yaya za mu fahimci wannan hadisin na manzon Allah ka koma sahihul bukhari da sahihul muslim sahihul bukhari hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da bakwai sahihul muslim hadisi na dari da goma sha biyu hadisin sahal yana ba da labari cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam suka tafi wani yaki والمشركون في بعض مذاهبه فاقتتلوا ومال كل قوم إلى أفكارهم an gwabza yaki a wannan yakin annabi ya halatta bayan an gwabza kowane sashi ya koma inda ya yi sansani musulmai suka dawo sansanin su wa fil muslimina rajulun la yada'u min al mushrikeena shadhatan wala fadha illa tabaha fa darabaha bi sayfihi akwai wani jarumi cikin musulmai wanda ya fafata a wannan yakin abin gwaninta har hirarsa ake kai wanda ya yi kokari duk inda kafiri ya kai a kokari a yakin su wannan sahabin sa ya bi ya kashe yana da kokari wajen yaki aka zo ana hira gaban annabi ya rasulullah ma ajiza ahadun ma ajiza a fulani babu wanda ya gwabza ya gamsar a wannan karawan da muka yi da arna irin wani ana jira da annabi zai ce su ne ce innahu min ahli na wannan mutum dan wutan sahabbai suka tashi kawai hajjina min ahli janna in kana haza min ahli na in wannan dan wutan ne to waye tafi aljanna ku duba a tsaye a filin yakin nan amma ga abin da annabi ya faɗa wai dan wuta ne to wa zai tafi aljanna cikin mu wallahi sahabbai suke cewa mutane da yawa sun kusa ridda saboda wannan kalmar ta manzon Allah mutumin ya gwabza yaƙi ya yi abin gwaninta sai da annabi ke cewa yana cikin yan wuta qala rajulun min al-qawmi wani daga cikin ya ce ni kuwa da asali Allah sai eh, na bi wannan mutum duk inda ya shiga zan bi shi tunda annabi yace dan wuta ne akwai sirrinka da mu ba mu sani ba saboda kai dan adam zahiri ka sani baka san sirri ba fa idza aqra'a wa abta'a sahabin ya ce in yi gudu in ji shi in ya nade in ji shi in yi sai in rage tafiya kuntu ma'ahu hatta kharaja hatta juha aka dai masa rauni a wannan yakin lokacin da ya koma aka koma sansani fasta ajalan bauta wa ba al kai kashihi yake rabbi ina leƙensa a inda bukin yake ya ɗauki takobinsa ya kafa ta a ƙasa Dininka ya dawo saitin zuciyarsa wa zubabuhu baina qadayhi hamala a alayhi sannan sai ya a akan takobin ta huda aka tala na ya kashe kansa babu wanda ya san dalili mutumin nan ya rugo a guje ila nabi yana zuwa ya samu annabi yace masa ya rasulullah ashhadu annaka rasulullah na kai da kai manzon Allah ne. Sai ce lafiya na kai da kai manzon Allah ne. ana ce to ba ni labari ne ya faru kada bai ma san dalili ba mashi Allah madaukaki ya nuna maka kakkiyar maganar manzon Allah akbarahu annabi ya bashi labari innar rajula alladhi qulta alifa min ahli an-nar ai mutumin da kace a dazun nan dan wuta ne fa kakkasha da nafsu yanzu ya kace kansa Nabi sallallahu alaihi wa sallam yace ina da ina da shi gani sai to tashi kaza ga duk inda sansanin nan yake ka gaya wa musulmai su ji da kyau yaki daban aljanna daban innahu la yadkhulu aljannata illa nafsun muslima ba mai shiga aljanna sai rai ya mika kanka ga Allah amma duk kai yaki zuciyarka Allah da ya santa inna rajula la ya'malu bi amali ahli aljanna fi ma yabdu lin nas wa innahu la min ahli an-nar wannan riwaya annabi da kansa yake cewa sau da yawa kakan ga mutum yana aiki irin na 'yan aljanna sai annabi yake fi ma yabdu lin nas sannan yake fassara riwaya ta Abdullahi bin Mas'ud a idan mutane wannan mutum aiki ta irin na yan aljanna wa innahu la min ahlillah alhali a hakikanin gaskiya a boye a zuciyarsa da wuce wa ya amalu bi ahli bi amali ahli na zaka ga mutum yana aiki irin na yan wuta shi ma ya budu lin nas a inda ya bayyana ga mutane wa huwa min ahli aljannati alhali kuma dan aljanna ne da ibnu qayyim ya dauko wannan hadisin na manzon Allah cewa amma man ya'malu bi amali ahli aljanna haqiqa magana ita ce wanda kaga yana aiki irin na yan aljanna haqiqatan zahirin ya zama zuciyarsa ma haqiqatan aka take ba zai taɓa shiga wuta ba ba da shi ake magana ba الله تعالى أعدل وأكرم وأرحم من أن يخذله في نهاية أمره بل التقيوا ظاهر كدبائن كتزم جسيا لأن أكشن أمرك ألا يكون يتاكبا yadda Allah ya faɗa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaqulu Allahu ma yasha masu imani Allah yana tabbatar da maganar su tun daga duniya har zuwa kiyama amma a zalimai fa Allah yana tabbatar da basirar su lokacin mutuwa mutum yayi kokarin kalmar shahada ya kasa a zo tambaya cikin kabarinsa ya kasa alhali a duniya yana cikin malamai masu wa'azi Allah shi mana kariya والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين انه من يتق ويصبر وإن الله لا يضيء اجر المحسنين يبشرهم يبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيء اجر المؤمنين سبحانه القران سوره ابراهيم سوره العنكبوت سوره يوسف سوره ال عمران ya za a ce Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda zai zalunci bawa ashe ke da kai ne baka fahimci hadisin Abdullahi dan Mas'ud ba ibn al-qayyim al-jawziyya yace wa amma kaunu ar-rajul ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayadziqu alayhi al-kitab da aka ce zaka ga mutum yana aiki irin na yan aljanna a abin da ya rage masa sai zira'i guda da yawa suna fassarawa bainahu wa bainaha da suke tsakanin shi da aljanna لما كان العمل يعمله في آخره وخاتمته لم يصبر حتى هذا العامل على عمله بمعنى حتى يتم له بل كان فيه حافة كاملة ونقطة خوشل بها في آخر أمره وكل ما الله يتيني في ينا تتلى ينا أزمي ينا زكاة ضاعة ليرجي سيكي الجنة sai Allah ya a asirinsa zuciyarsa da take ɓoye da kafirci da munafinci da kirta da zalunci sai Allah ya fito da shi fa ya fito a cikin kitab dama abin da aka rubuta rayuwarka ta munafikai ki sai daga an rubuta zahirin ka ba daidai yake da ni ba domin sai ka ɗauko wacce riwaya ta ce sahihu muslim hadisin abdullahi bin mas'ud wanda ke mutafakun alai wannan riwaya annabi ya ce lam yabqa bainahu wa bainaha Allah da ra'un wancan kuma annabi yake fi ma yabdu lin nas ka hada gida biyu a ido a zahirin idanun mutane wannan dan aljanna ne amma a goye ba dan wuta ne saboda tuncin Allah ya rubuta dan wuta ne kuma zuciyarsa na yan wuta ne amma sai rayuwa irin ta munafikai ayyukan su yana nunawa na mutanen kwarai ne ka ta samu gani karatun yana da yawa lokaci kuma ya ja haka ta haka Allah shi ba mu ladan abin da muka faɗa da gafarta mana kuskure da yawa ko ciki ba tare da ta yi aure ba na ta zubar da ciki. bayan ya kai wata hudu jiya da za a biya wane ne zai karba ai yaron yana da magada ita uwar ai musulunci ya ce uba da ya haifi ɗa ta hanyar janaki ne musulunci bai yadda ka samu gado tsakaninsu da wannan kan amma ban da uwar ita uwa tana gadon ɗan da ta haifa ta hanyar zina ɗan yana gadon sa amma abin da aka ce shi ne ta zo an ce wa zai yi gado ba ɗin ya girma in ya mutu wa zai gaje shi shi zai baka amsa can na haka kenan akwai mutane da ta tana da uba tana da uwa tana da yayi tana da kannai su za su yi gado ban da ita wannan ko yace biya direba da ya kuɗe, ya tukin ganganci ya kashe mutumin mutum da shi ma ya mutu to sai a lahira Allah ya hukunci tsakaninsa da wancan da ya kashe tunda duk sun mutu ko tunda sai da Ali ya faɗa kenan lokacin da Abdurrahman bin Balkan ya soke shi da ya tare shi ya soke shi da takobi yake cewa idan na mutu ku kace shi in mun haɗu gaban Allah sai mai hukunci in ji dalilin da ya sa ya kace ni duk da wannan ya kashe wancan duk sun mutu na hukunci yana wajen babban alƙali shi ne Allah tabaraka wa ta'ala game da azumin wata biyu saboda kashe rai wani bawan Allah ya tura wani mutum kuma ya mutu sai tambayi wani malami ya ce tunda an kai mutumin asibiti bai mutu ba daga baya ya mutu kenan ko ya asibiti ya mutu to ne ya tambaya da ya rubuta tambayan ba amma dai ina fahimtar yana nuna cewa ba take aka mutu ba amma ba a ce sai a take ba aka ce sababi in ke sababin budewan ka ne ya mutu ka ja jiya da kafara haka za a jira ko bayan shekara goma ne ya mutu wannan jiya tana kanka da kafara saboda dalilin bugun ka ne ya mutu ina hukuncin matan da matan da mazan su ke ba su magun maganganu ko ne magunguna da sunan antibiotic ko blood tonic hali kuma su ciki ne kafin hakan ya bayyana a gare su su matan to sun yi haram wanda ya ba da maganin zuba ciki ya yi haram kuma idan ciki ya zuba shi ya zuba. yar uwata na taɓa ba ta taimakon da ta ce cikinta na ciwo na ba ta har dubu goma daga baya sai ta ce ciki ta cire ya zan yi Allah bai kama mutum da abin da ya yi a halin rashin sani da kuskure da wanda aka tilasta shi da mantuwa in ji ga Allah tana da lada ina son a ce maka mini da addu'a Allah ya gafarta mini kurakurai na Allah ya yaye mini cututtukan da ke na Allah ya yi mana baki ɗaya mutumin da ya accident da mota sai mota ta kone da fasinja ɗaya shin kafara ya kama shi eh, mai tukin motan ne wato kafara din da kuma jiya suna aukuwa ne akan mutumin da ya jawo sababi wanda idan aka samu accident kaman eh, karo akan dubi waye wanda ya jawo karon nan shi ne wanda jiya da kafara take kansa haka kuma da za a samu mutum yana tafiya da mota ta wani gabansa bai duba hanya ba kawai sai ya faɗo hanya kai da kake da mota kai kokarin controlling ita baka iya baka buje shi ya mutu babu ka fara akan ka babu jiya shi ake cewa alhada mutane da yawa an yi karu da su an sa suna azumi ba shi ba kai ka jawo ba ana tafiyar ka akan hanya ana kokarin rike motar ka ka kiyaye lafiyarka wancan kawai sai ya faɗo hanya ajali da ya kawo shi shi ake cewa haɗari menene hukuncin mai gida da ya ce take ta zub da ciki wata biyar ya yi haram ina ga duk magana da muke akan zub da ciki mutum haramun ne ko in ya ce ta zub da ciki wata biyar ya yi haram ko da na wata ɗaya ne mun ce ciki akwai dalili dalilin kuma da shari'a ta yadda da shi kamar misali wanda yake da matarsa ya zamanto tana shayar da ta sai kuma ta samu juna biyu a irin wannan yanayi to a nan malamai sun halatta ya zuba ciki idan akwai sharuɗa kamar na farko abin da za a ba zai cutar da matan ba sannan akwai amincewar ita matan ita da shi sun yarda su cire wannan ciki saboda tana da haƙƙi akan cikin kamar yadda shi ya cika haƙƙi akan cikin ya zama an samu amincewarta a samu amincewarki sannan cikin bai kai adadin kwanakin da muke magana ana buta rai ba idan aka kai ga irin wannan hali babu laifi saboda ya cire ciki idan hanyar cirewan kuma bai saba ka'ida ba a waɗannan abubuwa duka in an lura da su babu laifi a sannan kuma ana cire ciki saboda ceton rai ita uwa ɗin kamar yadda muka faɗa a baya babu laifi kan mutum ya cire ciki saboda ana shayar da ɗa kuma an tabbatar wannan ɗa zai cutu idan an ci gaba da kulawa da wannan ciki ba a zuba da shi ba babu makawa ita ce yake hanya kaɗai mafita zo ka wanda jini kuma imamu da na goma tattara shafi ya ɗari da cikin da biyu sai wannan kuma yace ina hukuncin matan da za su haihu sai su yarda ko sai su yarda yaron su gudu subhanallah subhanallah haramun ne wai sukan ce da jin kunyan duniya gara kunyan lahira sai sun bayyana manufarsu kuma kai ma bai kamata kai tambayan ba wanda ya faɗi haka musulmi ne da jin kunyar duniya wanda ne ne wanda kana lahira musulmi ne wanda ya faɗi haka wanda ya izgiri da ayar Allah wanda ya izgiri da wani hukunci na Allah yana da nan take matar da ta yi ciki ba tare da aure ba sannan ta zubar da cikin bayan ya kai mata hudu diya da za a biya wane ne zai karba ai mun riga mun yi magana magadan yaron ka tambayi magadan yaron ba za mu iya cewa ga magadansa ba ita matan ta sani za ta iya faɗa uban tana da rai uwar tana da rai tana da yayi tana da kannai wannan shi ke determining masu gadon jinjiri dai ba da ya tun kuɗe ya yi tukin ganganci ya fi ta mutum. Ok, sun wato shi kira. Game da azumin wata biyu saboda kashe rai wani bawan Allah ya tura wani mutum kuma ya ya mutu ta yaron. Ta karanta? Ta an gama. Ni salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.